ina cikin manoma albasa nan sarnawa albasa iri biyu ne nake shuka akwai na gaugawa wanda ake sa taki a saida nan da nan a biya bukatu akwai wanda muke yi ba mu sa taki zamani gare shi compost ne muke sa saboda shi yana da kudi me ya ja hankalin ku kuka shiga aikin noma albasa Mun shiga cikin noman albasa don mu ma mata ka a bar mu baya. Union bai bar kowa ba, bai bar mata ba, bai bar yara ba, kowa da yana rungumi da shi. Kuma mata ba ni ka daina manoman albasa, muna da yawa saboda biyan bukatu bai kai ba sai ka kai ku kanka wani wuri. In kana noman albasa kinka sai ka biya kananan bukatu na gida da na waje ba sai wani ya san abin da kake ciki ba. Tun tsawon wani lokaci kuke wannan aikin? lalle na juma yau ina shekara goma sha biyar ina noma albasa na tabci firi na albasa na taba kai iri albasa wajen fuwar halin ya mai hal sahel an cire mu mun ka tai mun ka kai iri na kai iri na albasa da nake noma kuma na kai albasa na kai tawa na kai kwanni ko ina an kai cire manoma ina kai iri albasa na zababbe kai hal zandar kwanakin baya na tai da albasa kuma na saida wajen fuwar wani alfanu kuka samu ga aikin noma albasa unhwani da na samu cikin noma albasa yana da yawa na horko na samu horo kala kala don kun san in kuna noma abu in baka da horo na abu ya rage balle horo bisa kasuwanci na albasa ka san ka samu riba ko baka samu ba wannan abu ne mai mahimmanci na farko na biyu noma albasa ni in sai suwa in biya kananan bukatoci na gida da nawa na kaina kuma ina kasuwancin shi ina sarrafa albasa wajen sarrafawa iri uku hal hudu ga garin albasa gari albasar cinga da nake yi na gabu gari gari ake aikawa ana koma da ina aika musu kenan sun san da ni manomin albasa ne kuma ina sarfa shi kenan in hani da na samu cikin shi mai yawa ne in arme ya samu cikin gida in biya kuma in yara ba su da lahiya ko ni abban da lahiya sai in dauko cikin na kenan kun gani na samu unhwani mai yawa cikin noman albasa. Studio